to zai sayi wani abu lalatacce ba tare da ya sani ba sai daga baya ya gane cewa wannan abu da ya saya ba mai kyau ba ne allah ya kiyaye allah ya sa mu dace amin